Kasashen musulmi sun yi kira da kungiyar kasashe musulmai ta yi taron gaggawa kan ci gaba da lugudan wutar da ƙasar Isra'ila ke yi wa Falastinawa. Ƙasar Amurka da ƙasashen Turai na ci gaba da alwashin taimakon ƙasar Isra'ila da duka abin da take bukata domin murkushe Hamas. Su Falastinawan sun yi wani bazata da ba a taɓa zaton za su iya yi ba. Eh, Isra'ila ta ji kunya da tun kafuwarta ba taɓa jin wannan kunyar ba. Suna ganin suna da ƙarfin intelligence a duniya wahala ka samu wani wata hukuma ta leƙen asiri da ta kai ta isra'ila mossad babu ita ba wata hukuma ta leƙen asiri da ta kai mossad saboda haka kuma idan su akan falastinawa yake tar ko yaushe. sun zo bayan mutane da suke da shi da suka ɗauka har cikin falastinawan suna da waɗanda suke recruiting daga cikin falastinawan waɗanda suke biyan su da ƙwaya da mata da karuwai da sauransu suna musu aiki suna nan a cikin falasɗinawa sun ɗauke su banda nasu ma'aikatan da sauran mutane da suke ɗaukowa suna ba su aiki da za su iya zuwa su zauna wani ma har limamin masallaci zai iya zama limamin juma'a amma kuma haɗar da ƴan asirin isra'ila ne to suna da wannan suka zo suka sa falasɗina na a cikin wannan babban keji na gaza suka kewaye su da wata mummunar katanga wacce ramin da aka yi ma ƙasa kafin a gino ta ramin da aka yi ƙasa ba ƙaramin rami bane mai zurfi saboda yadda su su suke gina rami da ƙarƙashin ƙasa suna shiga har cikin yankin isra'ila suna kai hari sannan kuma aka bita da shigen wayoyi masu wutar lantarki sannan kuma ga wasu makamai waɗanda suke automatic suke tashi kansu kawai na'ura ce daga ta motsi ta gilmawar wani abu jiki tana iya buɗe wuta saboda sun dasa tamarori waɗanda suke ganin komai duk duhu duk haske za su iya hango abu wani yake cewa ko tsutsa ce a ƙasa sai sun hango tun tana motsi amma ka duba duk da wannan shirin da suka yi sai ga gashi falasɗinanan sun yi wani mummunan shiri wani mummunan kulli wanda suka kai musu wani hari na bazata da asuba wanda ba su taba zato ba katangar da aka faffasa ta suka yi amfani da common abin nan za ka iya kiran shi wani technology ne wanda yake bai kai ya kawo ba a duniyar technology amma ya taimaka musu zuwa da dan mashin din mai tashi sama eh ba drone ba drone drone shi kadai yake abin da dan mashin din suka amfani da shi eh, farfila ce a bayan mutum zai goya ta shi kenan ta tashi da shi sama ta tashi duk ta wuce waɗannan makaman da aka giggirka masu tashi da kansu da kyamarorin da aka sa na hange sun kasa hango su saboda ba su yi sama yadda za ga su nan su ba ƙasa ba su ba sama ba saboda haka na'urar za ta yi ta nuna musu cewa wasu 'yan tsuntsaye ne suke ɗan kai kawo ba su ba saboda haka sai suke kama wasu tsuntsaye ne ba mutane ba da haka suka yi musu da rammekiya suka yi musu ta'adi ba kankani ba to kuma da mun san san cewa dole Isra'ila za ta za ta mai da mummunan martani za ta yi retaliation ba za ta haƙura ba kuma yadda aka ci mutuncinta aka turmusa hancinta a ƙasa aka zubar mata da mutunci a duniya dole in ta tashi abinda za ta yi sai ya wuce wanda duk take yi saboda ka suka shiga cikin wannan hysteria wanda yanzu kun ga irin da gudan wutar da suke yi komai so suke sai sun kai shi ƙasa sai sun shafe gaza din gaba daya ba maganar nan wani military military target ne a ko ina gidajen zama abin nan kasuwanni asibitoci ba inda ba sa kayani saboda haka ƴan uwanmu da suke wannan yanki suna buƙatar addu'o'i mu shine mafi karancin abin da za mu iya musu sa su addu'a Allah subhanahu wataala ya dora su akan waɗannan abokan gaba nasu ya ba su nasara ta inda ba sa tsammani Allah subhanahu wataala <clears throat> ya sa su samu yancin su kamar yadda kowa ya samu yancin sa a duniya Allah subhanahu wataala ya kare su daga dukkan wani kulle-kulle na makirai na duniya da manyan kasashe da yanzu suke cikin tallafawa ita Isra'ila din ka duba wani babban jirgin yakin amerika na ruwa shi ta turo da harsashai da makamai wani saboda ta isra'ila fada da yaƙi da 'yan ta'adda wadda 'yan ta'adda ba ta'addancin da ya kai ta'addancin daula daula gaba ɗaya ta zama 'yan ta'adda babu abin da ya kai wani wannan muni muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya ba nasara ya dora su akan abokan gaban su Allah subhanahu wataala ya rusa wannan zalimar ƙasa Allah kai ta ƙasa Allah ya shafe ta a bayan ƙasa babban kalubalen da ƙasar Isra'ila za ta fuskanta nan gaba a mamayen da take a yankin Gaza shine faɗan cikin rami na ƙarƙashin ƙasa wato tunnel yankin na Gaza 'yan gwagwarmayan Palestinawa sun toni network of tunnels wato irin wannan tunnels din saƙo-saƙo a ƙarƙashin Gaza, wasu ma daga cikin tolans ɗin in aka shige su daga Gaza ɗin yakan iya fita zuwa cikin Isra'ila wadda su ‘yan gwagwarmayan Falasɗinawan za su iya amfani da wannan tolans tolans ɗin ko kuma ramukan su fita cikin Isra'ila kuma su kai mata hari. Faɗan tunnel faɗa ne da yake da wahalar sha'ani domin a lokacin yakin vietnam ƙasa amurka ta fuskanci ƙalubale sosai domin sai da ta fara amfani da wasu daga cikin sojojinta suna shiga cikin tunnel ɗin fada na tunnel fada ne da yake ɗaukar lokaci kuma ana samun asarar rayuka sosai wannan layuka da kuke kallo wasu daga cikin tunnels ne ko kuma ramummukan da 'yan gwagwarmayan falasinawa suka tona daga cikin yankin Gaza kuma ya shiga zuwa cikin ƙasar Isra'ila kamar yadda kuke kallon waɗannan korayen layuyyukan wadda itu sojojin Isra'ilan suka taɓa kamawa a suka taɓa gano su a can rigingimu dai da suka faru a kwanakin baya to har yanzu ita ƙasar ta Isra'ila ba ta san ba ta san yawan tonels da su da eh, suke da shi ba kuma tana amfani da wani bom da ake kiransa bunker buster to ba mu sani ko zai yi amfani a wannan yankin in mata son location da za ta jefa su kenan. A yanzu haka fa ta tabbata cewa kungiyar Hezbollah na kai samame zuwa ga dakarun kasar Isra'ila da ke kan iyakar kasar ta Isra'ila da lebanon wato ta can arewacin ita ƙasar ta isra'ila dama dai ita ƙungiyar ta hezbollah ta yi gargaɗi ƙasar ta isra'ila na da ta daina kaima falasɗinawa da ke gaza har hare in ba haka ba ita ƙungiyar ta hezbollah da ke lebanon za ta shiga cikin faɗan kuma za ta fara ƙaddamar da hare-hare a ita kan ƙasar ta isra'ila to tun da ka ga ita ƙungiyar ta dage da kai ma ƙasar ta Isra'ila hari domin ƙungiyar ta Hezbollah ta yi atem kamar haka, ta yi ƙoƙari ta kutsa da sojojinta na ƙasa, wannan ɗin sojojin Isra'ila suka daƙile, haka zalika ƙungiyar ta Hezbollah ta yi ƙoƙari ta yi amfani da jiragen saman nan marasa matuƙa. to wannan ɗin dai su a nasu ɓangaren hezbollah suna ikirarin samun nasara amma kuma ita ƙasar isra'ila ta ƙaryata hakan na cewa samaman da jiragen yaƙin Hezbollah ɗin marasa matuƙa wadda yawancinsu ƙasar Iran ce take ƙerawa. Sanin kanku ne, ƙasar Rusha ta yi amfani ko kuma ma tana ci gaba da amfani da ire-iren wa'annan jirage ɗin na marasa matuƙa da ake kiransu shahid drone wadda ƙasashen yammacin duniya irin su amurka ke zargin ƙasar iran ce ta ba wa ƙasar ta to in wannan ɗin da ya tabbata cewa ƙungiyar hezbollah ɗin na ƙoƙarin mamaya zuwa cikin isra'ila wannan ɗin ba ƙaramin mummunan labari ba ne ga ita ƙasar ta isra'ila da take ta ƙoƙarin kai hari ma 'yan gwagwarmayan falasɗinawa ta can kudanci a yankin gaza to wannan ɗin zai iya jawo matsala kasancewa sojojin Isra'ila ɗin ba su da yawa ga kuma challenge na Hezbollah. A halin yanzu dai dakarun ƙasa na ƙasar Isra'ila sun fara kutsa kai zuwa cikin yankin Gaza domin su fafata da 'yan gwagwarmayan Falasɗinawa. Dakarun na ƙasar Isra'ila ba za su kutsa kai tsaye da ƙarfi ba, za su yi amfani ne da wasu ƙananan rukuni-rukuni ko kuma unit-unit na wasu sojoji kamar sojojin kundun bala da za su ke shiga zuwa cikin yankin shi na gaza ɗin domin idan suka shiga a nan ne za su iya gano inda mayakan hamas ko kuma 'yan gwagwarmayan falasinawa suke a shi wannan yanki na gaza to a nan ne kuma za su iya yin amfani da manyan makamai domin su hari wannan gurin sai dai masana harkokin tsaro sun tabbatar da cewa su ma 'yan gwagwarmayan falasɗinawa duba da ɗaukar lokaci da ƙasa isra'ila ta yi tana lugudan wuta a wannan yanki na shigaza zaɗin ɗin da kuma gine-ginen suka, suka rushe wannan ɗin zai iya ba ma su mayakan falasɗinawa ko ba ko kuma guraren da za su ɓuya suke kuma kai su hare-haren a sojan na isra'ila sannan kuma a halin da ake ciki a yanzu haka ita ƙasar ta isra'ila ta umarci falasinawa miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da su fice su bar wannan yanki na arewacin gaza su kuma koma zuwa kudancin gaza sun yi ta jefa bayanai ko kuma takardu na sako da ake kiransa da turancin leaflet a mutanen yankin arewacin gaza na su fice su bar yankin a ɗaya ɓangaren ita kuma hamas ta ce mutanen su zauna daram a wannan yanki na gaza to isra'ila dai ta ɗauki kusan tsawon sati tana lugudan bama-bamai da jiragen sama a wannan yanki na gaza kaɗan daga cikin yadda yanayin gaza ta dawo kamar yadda kuke kallo a wannan bidiyon to lokaci kaɗai muke jira muga kuma su wani irin martani za su mayar ta nasu ɓangaren falasɗinawan domin kafin masu kai ire-iren wannan harin da suka kai a shi yankin na gaza ɗin lalle kuwa sun san wani irin ƙasa ce ita isra'ila da kuma ƙarfin martani da za ta iya mayar musu to kaga sani da cewa ko kuma duba da cewa sun san irin martanin da ƙasar isra'ilan za ta mayar musu wannan ne ya sa dole su zama cikin shiri kuma yawancinsu suna nan alaɓe ne a ƙarƙashin ƙasa wato ramuka tunnels na ƙarƙashin ƙasa mu duba gazawar hukumar leƙen asiri na ƙasar isra'ila da ake kira mossad don gazawarta na kasa gano shirye-shiryen da palestinawa suka ɗauki tsawon lokaci suna yi domin su kai ma ƙasar Isra'ila na harin da suka kai mata ranar Asabar dinnan wato ran bakwai ga wannan watan da muke ciki. Harin da ya gigita ita ƙasar ta Isra'ila. Ita dai hukumar Mossad hukuma ce ta leƙen asiri ta gwamnatin Isra'ila wadda masana suka tabbatar da cewa tana da ƙwarewa da ƙwarewa da kuma gogewa a harkokin leƙen asiri wadda wasu ma sukan yi harsashen cewa an bata zo na ɗaya bato tana iya zuwa na biyu wasu ma sun tabbatar da cewa kusan ita ce na ɗaya domin gwamnatin isra'ila tana ware mata makudan kuɗaɗe domin gudanar da ayyukanta na leƙen asiri a ɓangarorin duniya daban-daban tana da network fiye da yadda kake tsammani hukumar leƙen asirin ta musab tana da matuƙar hatsari domin idan ko laifi kai ma gwamnatin isra'ila to fa idan suna neman ka wanted su an tabbatar da suna da ƙwarewa fiye da sauran hukumomin leƙen asirin ƙasashen duniya da aka san su wasu ma ana tunani ita wannan musab ɗin ta ma fi na wato hukumar laƙen asiri na wasu ƙasashe da suka ci gaba ma a duniya to amma falasɗinawa suka ɗauki tsohon shekaru suna wannan shirye-shiryen wannan ya nuna maka su ma suna da nasu basiran kuma da ƙwarewa wajen aiwatar da ayyukansu da suke yi domin cimma burinsu na korar Isra'ila ko kuma na hana mamayar da Isra'ilawa ke yi ma yankunansu. Ita dai hukumar Mossad har akwai wani department take da shi na research wadda suke kirkiro sababbin kaya na kere-kere wato electronics ko kuma technology da suke amfani da shi domin cimma manufarsu ta leƙen asiri. amma duk da haka falasinawa sun yi bypassin ɗinsu to kaga wannan ya nuna maka su ma falasinawan fa sun shirya kuma su kansu su ɗin ma ba wai tayan baya ba ne ba su ɗin